addu'a yan far esfar ka yi addu'a yan far esfar Allah musa albarka wannan kibdolin da suka kawo wata hikima ce daban in kai loma ta fari sai ka ji kamar nama nama in kai loma ta biyu ka ji kamar miyar kihi kihi in ka kare ta uku ka ji kamar kana cin zabo na Allah ma addu'a albarka dai yanzu tun da na sha miyar dole na koshi sai in je in wanke hannu in kama gado in kwanta da hankali tashiyar ma ta zama aiki kai tsufa tsufa dai wani abu ne kaji shi tijo in ya danna shinkafa ya sha miyar shi ta dole ba san wani dogon karambani mutum ya samu wuri ya kwanta kawai wai wai wai wayo Allah tsufa wayo tsufa kuma ni nan da mutane ke gani na ba su sanna ba tsanka ta ce kawai suke wannan sauran komi na sha miyar doli komi doki dan shekara bakwai in ya zaburo in na samu shi kafa sai ya faɗi kuma ba haka ai bai kamata ba shi musulmi ya ji tsoron mutuwa ita mutuwa ai duk da bar in ta zo ba ta wuta ka ba tsimi ba dubara وكذا aka ce kullum nafsu za'ikatul maut kai ni wannan kushi ban na tsoron komi ba ban na tsoron komi mutuwar masu yin kira ita ai ba wani abu mutuwa mutuwa Mm-hmm. ba lafiya ba doron so ya bace <laughs>